Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49 sai kuma kilohaz 1530 a matsakaicin zango. Masu haramu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashoci kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai kuma rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalon da kuma niya kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddangula voa hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Jama'a Assalamu alaikum mu da asuba mu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Litinin 23 ga watan Mayu na shekarar 2015 da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim a yau ne daga nan birnin Washington DC tare da Jummai Ali da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan ɗauniyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa ga kanun labarai. Duk da ɗasawar da ake tsakanin Amurka da ƙasar Vietnam, Masana suna son a ƙara karfin dangantakar ƙasashen biyu. Firaministan Iraq Haidar al-Abadi ya ce sojojin ƙasarsa sun fara kai su mamen ƙwato birnin Fallujah. Ƙasar Pakistan ta caccaki Amurka da laifin keta ƙa'idar diyocin ƙasar a lokacin da ta kai harin da ya kashe shugaban Taliban. Dokanin labaran kenan. A cikin shirin za ku cewa kungiyar kwadago ta janye wato yajin aikin da take yi. da muka shiga yajin aikin nan ya akwai mutane da yawa wanda suka nemi su sa baki kuma don a samu kasantawa. <coughs> daga batun jan yajin aiki sai kuma na samar da aikin yi ga matasa a kasar kamaru domin hana su shiga aikin ta'addanci. by the insecurity on the one hand and the extreme violence by the other hand, it was very important. Ganin yadda rashin tsaro ya addabi yankin a gefe ɗaya ɗaya ɓangaren kuma ga mummunar tarzoma, tilas ne kana ibrahim alfa ahmed zai shigo da shirin sana ciki da gaskiya amma nan duk sai kun ji cikakkun labaran duniya assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran masana tarihi sun ce ana dangantakar kud da ko tsakanin amurka da kasar vietnam shekaru 41 bayan ƙarshen yakin da aka fafata tsakanin ƙasashen biyu A zahiri ma akwai kiraye-kirayen da ake yi a ma'aikatar tsaron Amurka da kuma a can ƙasar Vietnam cewa ya kamata Shugaba Barack Obama na Amurka ya ƙara ƙarfin dangantakar ƙasashen ta hanyar ɗage takunkumin shekara da shekaru da Amurka ta azawa Vietnam ɗungurungun ɗansa Yanzu haka dai Shugaba Obama yana ziyarar kwanaki uku a ƙasar Vietnam. shugaban yana da ƙarfi ko kuma ikon da ba sai ya nemi izinin majalisar dokokin ƙasar domin ya ɗage takunkumin don raɗin kansa ba to amma ƙila gwamnatinsa za ta ji daɗin goyon baya daga shugaban kwamitin majalisar dattijai a kan harkokin soja sanata john mccain shi dai sanata mccain ya shaidi canje-canje da aka samu a dangantakar ƙasashen biyu waɗanda da abokan gaba ne. Sanata McCain daga mazaɓar jihar Arizona ɗan jam'iyyar Republican saurayi ne matuƙin jirgin sama a lokacin yaƙin Vietnam. An harbo jirgin samansa kuma ya shafe shekaru biyar da rabi a zaman fursunan yaƙi a ƙasar ta Vietnam inda ya jurewa musgunawa da sauransu. To amma Sanata McCain ya ce a lokacin da aka daidaita dangantaka tsakanin ƙasashen biyu kuma aka sasanta tsakanin ƙasashen biyu. ya ce akwai wasu 'yan kasar vietnam ɗin da suka musguna mishi a lokacin da yake tsara a gidan wakafi a kasar da yake fatar har ƙasa ta naɗe kada ya sake yin tozali da su to amma hakan ba zai canja cewa 'yan kasar vietnam mutane ne na kwarai kuma abokan amerikawa ya ce suna buƙatar juna kuma yana hangen makoma mai alheri a dangantakar ƙasashen biyu A takaice, Sanata McCain yana goyon bayan a ƙara ƙarfin dangantaka tsakanin ƙasashen biyu. Yau Litinin, Prime Minister Iraq Haida al-Abadi ya ba da sanarwar fara samamen sake kwato birnin Fajula daga hannun 'yan kungiyar ISIS waɗanda ke mamaye da garin na tsawon fiye da shekaru biyu. Ya ce sun fara aikin kubutar da garin Fajula, Fallujah. Garin Fallujah na tazaran kilomita 50 yamma da Bagadaza babban birnin ƙasar ta Iraki. sanarwar da prime minister ya bayar da alama ya fayyace cewa sojojin iraki sun doshi birnin fallujah maimakon birnin mosul to amma amurka wadda ke da ɗaruruwan sojojin da suke horar da sojojin iraki ta fi son sojojin irakin su fara kwato birnin mosul tukunna rundunar sojan iraki ta yi wa fara hula fujulla shirin cewa su arce daga kasar ko da yake mutane da dama sun fice daga birnin to amma jami'an iraki sun ce kungiyar isis tana kokarin hana mutane ficewa daga birnin Ƙungiyar leƙen asirin ƙasar Afghanistan ta tabbatar cewa harin da Amurka ta kai da jiragen saman yaƙi a ƙasar Pakistan kusa da kan iyakar Afghanistan ɗin ya kashe shugaban Taliban Mullah Akhtar Mansur. Ƙasar Pakistan ta ce Amurka ta yi mata bayani bayan ta kai harin da jirgin saman yaƙin da babu matuƙi a ciki. A saboda haka ta caccaki Amurka saboda ta keta ƙa'idar ɗiyocin ƙasar. nan da nan kuma pakistan bata tabbatar da kashe shugaban na taliban ba jiya lahadi sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya faɗa a ziyarar da ya kai a ƙasar yammar cewa an auna mula aktar mansur a saboda yana jawo amerikawa da 'yan afghanistan da kuma jami'an tsaron afghanistan barazana kuma shugaban na taliban baya goyon bayan shawarwarin samun zaman lafiya labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc jami'ar da ke jan ragamin mulkin kasar turkiyya ta zaɓi binali yildirim wani mukarrabin shugaban rais Said erdogan a zaman shugaban jam'iyyar kuma kila shi za a baiwa mukamin prime minister mr eldrim shine ministan harkokin sufuri na kasar kuma yana ɗaya daga cikin waɗanda suka kafa jam'iyyar justice and development zai mai gurbin prime minister ahmed davutoglu wanda a jiya lahadi ya yi murabus a hukumce bayan da ya yi ta fuskantar sabanin ra'ayi tsakanin su da shugaba erhan mr yeldin dan shekaru 60 da haihuwa ya yi takarar shugabancin jam'iyyar babu hamayya kuma ana sa ran zai goyi bayan burin shugaba erdogan na yi wa tsarin mulkin kasar kwaskwarima a jawabin da ya gabatar kafin a zaɓe shi mr yildirim ya yi alkawarin yi wa shugaban kasar Turkiyya biyayya gidaya ƙuri'u da ake a zaben shugaban ƙasar da aka yi a ƙasar austria ya nuna ɗan takara norbert hofer mai ra'ayin riƙau da ɗan takara alexandra van der Bolen ɗan independent suna keke da keke a yayin da a yau litinin za a tantance wanda ya zama zakara bayan kirga ƙuri'un kusan wato ƙuri'u kusan dubu casa'in na waɗanda ba su ƙasar a yayin da kusan an kammala kirga ƙuri'un duka ƙuri'un a zaben da aka yi jiya lahadi mr hoffa na jam'iyyar freedom yana da kashi 51.9 daga cikin ɗari, a yayin da vanda belen ke da kashi 48.1 daga cikin ɗari. Idan Mr. Hoffa ya lashe zaben to shi ne zai zama shugaban ƙasar na farko mai ra'ayin riƙau tun 1993. Zaben da aka yi jiya Lahadi ya biyo bayan makonni bayan da Mr. Hoffa da tsohon ɗan jam'iyyar Green Van der Balance suka samu damar tunkuɗa ƙalubala daga ɗan takarar Rudolf hansoffer na jam'iyyar ƙawancen Social Democrat da Andres Kohl waɗanda a watan afrilu aka yi wa jarar da su a zagaye na farko na zaben da aka yi a lokacin da kowanne daga cikinsu ya samu kashi goma sha ɗaya daga cikin ɗari labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na amurya amurka To bari mu bude taskar rahotannin da batun jan yajin aiki da kungiyar kwadagon Najeriya ta yi ga Hassan Maina kai da karin bayani a cikin wannan rahoton. shugaban kungiyar kwarago na Najeriya, Comrade Ayuba Wabba, ya min bayanin abin da yasa suka janye wannan yajin aiki. Da muka shiga yajin aikin nan da akwai mutane da yawa wanda suka nemi su sa baki kuma don a samu sasantawa. Kuma mu dawo mu tattauna wayan abubuwa da suka shafi wannan abubuwa cikin majalisu na tarayya da kuma shi shugaban fatin APC wanda har ofis ɗinmu ya zo domin duk wata al'amari. So bisa ga wannan kira da kuma cewa wanda ka sani daga ƙarin da ake zuwa yanzu kayayyaki dai kamar da na gaya maka sun hau amma abin da muka duba shine a wayannan mutane da suka duba suka ce lallai ya kamata mu koma sasantawa shi yasa dai muka duba matsayin da muka dauka da da kuma matsayin da ya dace mu dauka domin a samu sasantawa to abin da ya faru kenan ko da yake ana ganin wannan yajin aiki bai samu cikakkiyar nasara ba domin wasu ma'aikata da ma 'yan kwadago a fannin man fetur ba su goyi bayan shi wannan yaji tun farko ba masu sharhi irin su hassan gimba ahmed na yi wa al'amarin irin wannan kallo. Duk lokacin da suka ce a yajin aiki ya kamata ce ma'aikaci ya amince da kiransu domin ya yarda. Amma duk lokacin da ma'aikaci ya ki ya fita yajin aiki to bai yarda da su ba. Ya kamata ne su duba me ya jawo wannan. Na farko an jima a ƙasan nan mutane suna ga kan cewa su ƙungiyar kwadago suna amfani da jama'a su gina kansu. To domin haka nan duk sanda ka ga ƙungiyar kwadago sai ta tilasta wa ma'aikaci ya yajin aiki. To ko ma'aikaci mutum bai fahimce su ba ko kuma bai yarda da su ba. Tsohon gwamnan jihar lagos kenan Bola Ahmed Tinubu yayin da ya jagoranci wasu jigajigan jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya da magwamnoni da ministoci ya zuwa sakatariyar kungiyar kwadakon a nan abuja domin ban haƙuri wannan zauraci na kusoshin jami'ar apc a cewar sakataren tsare-tsaren kungiyar kwadagon ta ƙasa comrade nuhu abayo toro yar ya ce ke nunawa wannan zauraci da gidajikan apc suka yi yayi daidai domin ƙara gwadawa mutanen Najeriya cewa ƙungiyar kwadugo tana bisa hanya tana bisa tabbatar da cewa an yi adalci a Najeriya. shinkafa da ake sayarwa dubu tara dubu goma yanzu ya an wayi gari wajen dubu goma sha bakwai ne ba albashi ma mafi kankanta dubu goma sha bakwai ne ma'ana in ka sayi shinkafa buhu ɗaya dubu goma sha bakwai sai ya rage maka naira dubu guda me za ta ma saboda haka akwai matsala to hassan mai na kai mun gode sai dai a rahoton da nasiru adamu yalika ya aiko kan wannan jan yajin aiki ya ce majin kungiyar kwadago ta kasa kuma shugaban ma'aikatan kananan hukumomin najeriya comrade ibrahim khalid ya ce sun hango abin da 'yan najeriya ba su hango ba wannan taro ya tabbatar da mun ci nasara duk da matsalolin nan da na faɗa muku mun iya jurewa duk da mun san mutane ba sa tare da mu duk da mun san idan mutanen najeriya talakawa ya rufe akan soyayya da suke wa muhammadu buhari da aminci da zuciya su ike mun faɗa musu wannan hukuncin da aka yi a ƙarƙashin wannan gwamnati ba daidai ba ne wannan dagiya da muka yi muka fito ita kanta ba ƙaramin nasara ba ce rarrabuwa da take cikinmu da cin duniyarmu da ake daga wanda suka san sirrin ƙungiyar kwadagon wanda yanzu suka juye suka zama 'yan siyasa suke da bukata suke fadanci a gurin gwamnati ba ta sa mu mun ja da baya daga kan aƙidar da aka kafa wannan kungiya domin ta ba ba mu ji tsoron me mutane za su ce ba gaskiyar magana in ka kalle shi ta bangaren da muka kalla ba karaman nasara muka ci tarihi zuwa gaba zai fitar da gaskiyar menene abin da ya faru yau mun ci nasara ne ko faduwa muke mutane na ci gaba da bukatar kai zuciya nesa da ƙara ba gwamnatin Buhari da ke cika shekara ɗaya kan mulki a watan nan ƙarin lokaci don sauƙaƙa kuncin tattalin tattalin arziki. Ahmad Muhammad Gombe wani mazaunin dama turu ne a jihar Yobe. Duk abin da ake gani yanzu da an shiga tsanani nan ba da jimawa ba komai zai daidaita bi izinin lahi wannan kuma shine fatan da muke wa shugaba Buhari shine fatan da muke dukkanin ilahirin mu shine kuma fatan da muke wa mu Allah ya daidaita mana al'amura. Barna da aka yi a baya yanzu yau ma Nasiru babban tafkeken ginin nan nakan da kake gani muke ciki in muka ci a zuwa rushe shi yau za a zuwa rushe shi amma aka ce ginawa fa ko min gudu na ko ni ne Julius Bega ina kyauta tsammani watakila zai dauke ni wata uku ko shida. Rarrabuwar kawuna babban kalubale ne a kwadagon wanda ya samo asali daga zaben da ya daura wabba a matsayin shugaba inda waɗanda ba su amince ba suka ayyana Jo jero a matsayin shugaban bangare. Wani abun da na lura da shi kayan masarufi sun yi tashin gauron zabi ciki har da tumatur da albasa amma mafi yawan jama'a da na zanta da su na cewa Allah ya bamu kuɗin saya. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. hujjar bari in buɗe maka ai mulki ni'ima ce ta Allah sannan shine hanyar To daga batun jan yajin aiki kuma sai na samarwa matasa aiki a jamhuriyar Kamaru domin kar su shiga aikin ta'addanci ga rahoton da sabu Imam Aliyu ya shirya zai kuma gabatar. Isa Yeguwe ɗan shekaru 29 da haihuwa ya ce yanzu shekara ɗaya kenan bai ga dan uwansa kaɗai da yake da shi ba tun bayan da wasu baƙi suka ziyarce su a ƙauyen su suka yi masa tayin za su ba su albashi mai tsoka kowane wata idan suka shiga ƙungiyar boko haram isa bai karbi tayin ba yanzu yana lura da gonan kajinsa a ƙauyen zamai kusa da garin makolo da ke arewacin ƙasar ya fara kiwon kajin ne daga tallafin da gwamnati ta bashi da kuma shawarwari kan kiwo da noma daga wani ma'aikacin majalisar ɗinkin duniya saboda haka yanzu isa ya ce yana iya ɗaukar nauyin matarsa da 'ya'yansa uku da kuma mahaifiyarsa 'yar shekaru 72 da haihuwa je vois que j'ai un pas dans, dans l'avenir. Avant, quelqu'un était pauvre. Mais quand il y a un appui comme ça, ça, ça a changé. Ya ce yanzu yana da ƙwarin gwiwa kuma ba tare da wata ƙumbiya-ƙumbiya ba zai ce da kwai haske a gaba. Yanzu yana da 'yan tsaki 60 daga kaji tara da aka bashi kuma abokansa sun daina zaginsa cewa ya kasa ciyar da iyalinsa. Isa yana daga cikin ɗaruruwan mutane da suke amfana ƙarƙashin wani shirin Majalisar Ɗinkin Duniya na horar da matasa su kauce wa shiga Boko Haram, ƙungiyar da take kai hare-hare cikin shekaru uku da suka wuce a arewacin Kamaru. Mai kula da shirin ta Majalisar Ɗinkin Duniya na Jar Rochdi ta ce burin shine tallafa tattalin arzikin yankin duk da tarzoma da ake ci gaba da fuskanta. Because the region was tragically and dramatically impacted by the insecurity on the one hand and the extreme violence by the other hand, Ganin yadda rashin tsaro ya addabi yankin a gefe ɗaya ɗaya ɓangaren kuma ga mummunar tarzoma, tilas ne a samar da yanayi na farfado tattalin arziki ta wajen dogaro da ƙwarewar mutanen da suke zama a can. kuma babban abin da aka kware da shi a kai shine noma da saƙa da kiwo da kuma buɗe cibiyoyin cinikayya ko kasuwanni da zai kasance ko za su kasance dandalin haɗuwa ga dukkan mazauna yankin. Kamaru ta samar da dala miliyan hudu a zaman tallafi na gaggawa domin a samar da ayyukan yi ga matasa a arewacin ƙasar da ke kan iyaka da Najeriya, inda rashin ayyukan yi ya kai kashi casa'in cikin ɗari na mazauna wurin. Japan ma ta ba da gudumar dala miliyan biyu ga Majalisar Ɗinkin Duniya domin kashi na biyu na wannan shiri wadda zai mai da hankali ga illahirin yankin ƙasar da rikicin ya shafa a Kamarun. Malam Ibrahim Hammawa shine hakimin zamai, ya ce shirin tallafin ya rage zaman kashe wando tsakanin jama'arsa su dubu talatin. doit euh, exprimer notre reconnaissance au programme des Nations Unies pour le développement euh, avec l'accompagnement ya ce ya gode wa shirin na majalisar ɗinkin duniya da gwamnatin kamaru na bullo da shirin dogaro da kai ta wajen gina kasuwar dabbobi domin samar da kayayyakin abinci masu gina jiki domin 'yan ƙasar da aka tilasta a barin muhallansu da kuma 'yan gudun hijira daga wasu wurare kuma ta haka suka bunƙasa tattalin arzikin yankin da inganta rayuwar manoma da masu kiwo a yankin nasa. kamar mita ɗari daga gonar kajin isa ya guye sai lambun hamza falama inda yake bar ruwa a saison pluvieuse on peut produire le maïs euh, le sorgho en saison chasse on, on cultive que ya ce lokacin damina suna noma masara da dangin hatsi lokacin rani kuma su shuka karas da ganyen latus wadda ta haka suke samun kuɗin tura yara makaranta su kula da lafiyar iyali da cimaka da kuma adana wani abu domin bacin rana. kamar tana fatan ganin ƙarin lambuna a arewacin ƙasar domin karya gadon bayan Boko Haram a yankin. To, ma da rahoton Moki kunde kenan wanda sabu ya fasara kuma ya gabatar. har yanzu ana tare ne da sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc mu yanzu na agogo ce karfe na daya na tsakar dare da minti goma sha bakwai ga kuma shirinmu na gaba jama'a assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na ciki da gaskiya. aljani dai baya ma amfani da waya gaba daya hmm. duk wanda ka je ke cewa zai kira ka da waya ya canza murya ko shi aljani ne to dan adam ne wanda yake dan damfara mu ba mutane bane yan adam jinsin ku amma za mu taimake ka saboda taimakon da kake bayan Allah daga karshe sai ce amma dai ba aljanu yan 419 ba ko maza sai ta katse wayar na ce to aljani dan damfara dan 419 watan cin ubanka ya kama <laughs> <laughs> sai ce kai me kake faɗi ne na ce watancin uban kai aka ba sai ce kai ka san da kake magana ko na ce ai da uban kai nake magana aljani sai mun lahanta ka sai mun yi ma illa na ce wallahi kai kake yi kada mutum ya ɗauka cewa aljani wani ne kai tsaye da yake samun wani umarni daga Allah ya yi kaza wa dan adam ko yake yin kaza wa dan adam sharri ne irin ta yan damfara To masu sauraro Assalamu alaikum. Wai shin me yasa mutane suke gaskata kalaman 'yan damfarar da suke kiran su suna ce su aljannu ne? Shin aljani zai iya ɗaukar waya ya kira mutum makuwa Mun kira Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri, sarkin malaman Duguri a jihar Bauchi kuma shugaban majalisar malamai na yankin babban birnin tarayyar Najeriya wato Abuja domin ya wayar mana da kai akan ko me ake nufi da aljani kuma ta yaya suke iya hulɗa da bil'adama wato aljanun kenan idan har suna yi to ashe dai shi ma shehin malamin waɗannan 'yan damfarar sun so su taɓo shi ba su dai san wanda suka taɓo ɗin ba ne a lokacin. To da farko dai su aljanu halittu ne bayan Allah kamar mu 'yan adam kuma Allah maɗaukakin sarki ya yi su a waɗanda suke cikinsu akwai mutanen kirki kuma akwai mutanen banza. Tana yiwuwa a samu hulɗa tsakanin aljani da ɗan adam ta wannan hanya ce aljani ya ɗauki waya ya kira mutum ya ce masa ni aljani ne ina so zan maka kaza ko ba zan maka kaza ba? To gwargwadon fahimta ta shari'a da kuma bincike da muka yi da waɗanda suke da ilimi na wasu abubuwa masu kama da haka. Hmm. Sun tabbatar mana da cewa aljani dai baya ma amfani da waya gaba ɗaya. Hmm. Duk wanda ka je ke cewa zai kira ka da waya ya canza murya ko shi aljani ne to dan adam ne wanda yake ɗan damfara hmm. amma ba aljani ba ne hmm. kuma aljani baya fitowa kai tsaye ta hanyar surarsa ta aljani ya fito ya ce maka shi aljani ne hmm. sai dai ya fito ta hanyar wata halitta ko maciji ko kare ko kuma wata halitta ta daban amma kai tsaye ba zai amfani da waya ba ba kuma zai kira ka da cewa shi aljani ba ne ya gaya maka wannan alal hakika wannan abun da yake faruwa ni kaina ya faru da ni kamar sati biyu da suka wuce ah, na tafi kaduna mun je wato wata makaranta to muna zaune sai aka kira ni da aka yi flashin dina a waya ta ta zen sai na kira tunda ba san lambar ba da na kira lambar sai na ji an makale murya ana cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu <laughs> ana cewa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu hmm. sai ta ce bawan Allah Allah ne ya je da mu halin da kake ciki na taimakon jama'a kai mai taimakon mutane ne mu ma za mu taimake ka tunda Allah ya hada mu da kai saboda haka kai yi kokari ni sunana shamsiya yar malam baba alhaji daga hubbaren shehu dan hodeo daga sokoto to saboda haka muna bukata mu taimake ka amma akwai ka'idoji da zaka bi mana da hmm. ce to kai kokari ka sai qur'ani guda hudu kai sadaka da shi a masallaci a yau din Na ce to zan yi insha Allah amma bana gida ta ce to hmm. yau zaka koma gida ko in ka koma gida kai kokari kai sadakan nan yau to da na fahimci cewa sharri ne irin na damfara hmm. sai na ce ah ina ce dai muryan nan kamar na mutanen boye nake ji ita ce a kai dai kawai kada ka damu Allah ne ya haɗa mu da kai mu ba mutane bane yan adam jinsin ku amma za mu taimake ka saboda taimakon da kake bayan Allah eh. daga ƙarshe sai ce amma dai ba aljanu yan 419 ba ko maza sai ta katse wayar <laughs> tana katse waya sai na sake kiran wayan ta ce ah, in abun naku me ake ce masa ma waya ko muna magana abun ya yanke ko na ce eh ya yanke ita ce to masha Allah shukran to da naji ta ambaci kalmar shukran kalma ce ta larabci mm. ni kuma gaba ɗaya sai na juya magana da larabci na ma Hausa ita ce a'a ka bar larabcin idan ka sake bugowa zan haɗa ka da mahaifina malam baba alhaji eh, shi malam baba alhaji zai maka magana akan larabci amma in zaka bugo mana kafin ka kira babban nawa in haɗa ku da shi ka yi salatin annabi goma sha ɗaya to mutanen da muka tafi tare da su mm. sai na ba su lambobin gaba ɗaya da na ba su lambobin da muka yi magana da wannan ɗan damfara aljana ko kuma mm. ɗan damfara aljani da ya canza murya eh. to bayan kwana biyu ko uku ban ji sun kira ni sun ce min ya kai sadakar ba kuma ni in na kira su da lambar da suka kira da ita ba sa dauka hmm. Saboda sun fahimci cewa na gano su. Ka gano su eh. To da waya ta ta MTN sai na buga wannan lambar ta su dai da ita. Ina bugawa sai wani ya ce hello daga ji dai muryar namiji ne. Eh. Sai na ce assalamu alaikum. To sai ya gano murya ta ce sai ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi <laughs> ta ala canza murya. <laughs> ya sake eh. canza murya. Na ce to aljani dan dan fara dan fowa na ne cin ubanka ya kama. <laughs> sai ce kai me kake faɗi ne na ce watancin uban ka ya kama sai ce kai ka san da kake magana ko na ce ai da uban kai yake magana aljani sai mun lahanta ka sai mun yi ma illa na ce wallahi kai kake yi ba alfahari ko gadara ba amma kai kai kaɗan da ka wulakanta ni ko kuma ka aibanta ni ko kuma ka yi wata illa hmm. sai kashe wayar eh. Dan haka a takaice dai waɗannan mutane 'yan damfara ne ba aljanu ba ne mun ji matsayin aljanu a shari'a da kuma rabe su kuma mun ji halin da mutane suke canzawa suke damfarar mutane ta waɗannan hanyoyi daban-daban. Hmm. To Allah shiga ta malam kamar me yake sa mutanen mu ne suke yawan fadawa cikin tarkon irin wannan ah, waɗannan mutane? To abubuwa dai a takaice malam Ibrahim guda biyu ne. Abu na farko wato rashin cikakkiyar fahimta dangane da waye aljani tukunna na farko kenan na mm. biyu kuma zarmewa da son abin duniya alal hakika duk mutumin da ko musulmi ne ko wanda ba musulmi ba ya san cewa shi Allah ne halicce shi ba mai azurta shi sai Allah ba mai talauta shi sai Allah hmm. to daga nan zai iya gano cewa duk wanda zai masa zakin bakin cewa zai bashi kuɗi ko kuma ya wata ka'ida tasa kafin ya yi masa kuɗi to ya san wannan ya fi shi son kuɗin da shi yake bukata hausawa suka ce idan mutum ya ce zai ma kyautar riga ka dubi ta wuyarsa ya za a yi mutumin da zai ce ka kira shi a waya kuma shi zai baka kuɗi kaga kenan shi ya kamata ya kira ka ce saboda taimakon da kake yi ko eh, abin da kake yi kaza mun yi ma kaza je ka guri kaza ka ɗau kaza kawai mun baka Allah shi gabata malam baka je a wani bangare wasu tsoro ne yake sa su bin irin umarnin da irin waɗannan yan damfara suke ba su To ai Alhaji Ibrahim tsoron abin da ba tsoro ba wato wannan eh, matsala ce babba. Mutane sun ɗauka cewa da aljani ya maka to za ka mutu. To ba haka bane. Yadda kake waɗanda ba su san ma me abin tsoron ba suke shakkar aljanin to shi ma aljanin haka yake tsoron su. Mm. Matuƙar sun rike ƙa'idojin da za su bi na kare kansu. Saboda haka zancen cewa aljani ah, to waye aljani aljani bawan Allah ne kai ma bawan Allah ne don haka babu yadda za a yi ya samu wata nasara ko ɗaukaka ko kuma hanyar da zai cutar da kai ba tare da izinin ubangiji ba hmm. saboda haka ina kira ga mutane lallai su sani cewa aljani fa duk yadda ya kai da sharrinsa bai yi sai ma illa ba matukar ba Allah ne ba shi nasara ba hmm. kuma akwai hanyoyin da zaka bi shi kansa yadda ba a haɗa ruwa da wuta kai ma ba zai yadda ya haɗu da kai ba saboda shakkanka da tsoronka da yake yi hmm. matukar ka biyo wasu ka'idoji saboda haka waɗannan ba hujja ce da za a dogara da ita cewa lallai don saboda shi aljani ne ya kira mutum sai bi su ka'idoji ba kenan ya ce ma je ka shiga wuta ma ka kashe kanka za ka iya shiga saboda tsoronsa. to Allah shiga bata malam kamar wace irin shawara za ka ba da jama'a a irin wannan yanayi ko kuma suna da wata fargaba game da irin wannan yanayi. to na farko dai kowa ya jaddada imani tsakaninsa ta zama karfa ce tsakanin shi da Allahnsa da ya halicce shi kuma na biyu ya cire tsoro a cikin zuciyarsa ya jajirce duk wanda ya masa barazana cewa shi aljani ne to ya gwada cewa lallai shi kwaɗan adam ne kuma bawan Allah in ya maka barazana kai ka kai masa in ya gaya ma wasu ka'idoji ka ce ba za ka yi waɗannan ka'idojin ba don kai ba za ka yarda ka saba wa mahaliccinka ba in ya ce lallai zai zai zai maka illa kamar yadda suka yi min barazana ka ce bai isa ma illa ba don ko shi ba wani bane wanda ya isa ma wani abu ba tare da izinin ubangiji ba aljanun wannan fa yadda yadda muke mutane nau'o'i daban-daban akwai talakawa fitik a cikinsu akwai jahilai manya-manya a cikinsu akwai malamansu akwai 'yan kasuwansu akwai komai da komai irin nasu hmm. saboda haka kada mutum ya dauka cewa aljani wani abu ne wani ne kai tsaye da yake samun wani umarni daga Allah ya yi kaza wa dan adam ko yake yin kaza wa dan adam saboda haka wannan kawai sharri ne irin ta yan damfara wanda ji shirin ku wanda wani yana kawo ayoyin alkur'ani da hmm. sauransu to hmm. kaga duk waɗannan abubuwa sai an ga hanyar da kake aiki da shi ko kake amfani da shi ne ake bi yan a cutar da kai Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri, sarkin malaman Duguri a jihar Bauchi kuma shugaban majalisar malamai a yankin babban birnin tarayyar Najeriya wato Abuja. Mu kasance lafiya. To Allah ya kyauta kafin mu karkare ga labarai amma wannan karan a takaice. Ƙungiyar leƙen asirin ƙasar Afghanistan ta tabbatar cewa harin da Amurka ta kai da jiragen saman yaƙi a ƙasar Pakistan kusa da kan iyakar Pakistan ya kashe shugaban Taliban Mullah Akhtar Mansur. Ƙasar Pakistan dai ta yi caccake Amurka saboda ta keta ƙa'idar ɗiyocin ƙasar. domin ba ta bayyana mata harin ba sai bayan da ta kai wannan harin. Yau Litinin Firaministan Iraq Haidar al-Abadi ya ba da sanarwar fara sumaman sake kwato birnin Fallujah daga hannun 'yan kungiyar ISIS waɗanda ke mamaye da garin na tsawon fiye da shekaru biyu. Ya ce sun fara aikin kubutar da garin Fallujah. Sa'annan kuma masana tarihi sun ce ana dangantakar ƙud da ƙud tsakanin Amurka da ƙasar Vietnam shekaru 41 bayan ƙarshen yakin da aka fafata tsakanin ƙasashen biyu. A zahiri ma akwai kiraye-kiran da ake yi a ma'aikatar tsaron Amurka da kuma a can ƙasar Vietnam cewa ya kamata shugaba Barack Obama na Amurka ya ƙara ƙarfin dangantakar ƙasashen ta hanyar ɗage takunkumin da Amurka ta azawa a ƙasar. to madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin halin yanzu kuma a madadin kowa da kowa nan sashen hausa musamman jummai ali da ta tana gabatarwa sai cuba hiro jodo ne wanda ya bada umarni da injiniyan mu na wannan lokaci wato zubairu ni ladan ibrahim ayawa ke cewa sai an jima mun sake dawo muku da shirin mu na hantsi.